Matasa a jihar Plateau sun ɗau alkawarin gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da nuna bambancin ƙabila ko addini ba. A wani taro da matasan suka kira don wayarwa da junansu kai kan muhimmancin yin zaɓe ba tare da tashin hankali ba. Matasan sun kuma faɗakar da junansu kan su yi zaɓe bisa cancanta, kuma wannan karo ba za su yadda waɗansu su gwara kansu kamar yadda aka yi amfani da su a baya ba. Sunana Pamusa Choji, mu muna so a yi zabe ne cikin zaman lafiya kuma eh, aiki mu ne domin mu duba as a network bayan an yi zaben kuma mu san cewa waɗanda suna aiki don majalisu su yi aikinsu a kan yadda jama'a suke so ba tare da an danna yancin mutane ba sunana maryam ibrahim za a gudanar da zaben allah da ba da tashi hankali ba domin kowa yanzu ya san in kai ka je neman jaraba ai kai ne in an tashi kai za a ji ma ciwo wannan mutum da kake faɗa kan shi baya nan a gurin ba ɗan shi a gurin ba matan shi a gurin shi ƙaran kan shi ba bai san kana yi ba karshen ta aji muka ciwo a bar iyayenka da sannu to ba amfani so in Allah ya da za yi shi lafiya ba faɗa suna na muhammad kabiru adamu in allah da mu matasa yanzu mun gane kuma an wayar da mu sai sa aka zo irin wayannan programs din a wayar da kan matasa su daina shiga irin wayannan harkokin na amfani da su yanzu dai wanda zai mana adalci shi muke so wanda zai taimaka ma kowa musulmi da krista a zauna zaman lafiya shi ake so magdalene tukur mu waye sosai ba shirin wani rikici don muna hangen gaba mu ma muna so mu ga gari ya canza muna so mu ganda cewa nigeria ya zama guda daya na mu duka waɗansu matasa kenan ke bayani kan matakan da za su ɗauka a zaben da ke karatowa Ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da ƙasida da ba wa matasan darakta a cibiyar inganta ci gaban al'umma Mr. Tony Garba ya ce, matasa su ne kashi saba'in na al'umma don haka dole ne su yi kishin ƙasar su fiye da kowane mutum. Abin da na gaya matasa shine mu yi tunanin ƙasar mu shine zai zama na farko. Muna neman cin gaban ƙasar ne. Muna neman zaman lafiya na ƙasa. Muna son matasa su samu aiki. Muna son abinci ya bunƙasa. Yayin da zaka je ka jefa ƙuriyarka a zuciyarka da yardan Allah ka san mutumin da idan aka bashi wannan wurin zai rike da amana amma in ka je ka jefa ƙuri'a saboda cewa a'a addinin mu ɗaya ne ko kuma ƙabilar mu ɗaya ne to ba mamaki gobe mutumin na in ya shigo bare mai wawaye ka ba saboda me shi ya shigo a kan wani dalili wanda ya wuce ya zo ya taimaki talakawa ya musu aiki saboda haka babban shawara ga matasa a wannan lokaci da Allah ya samu za mu gan wannan zaɓe insha Allah yayin da za mu je mu cefa ƙuri'anmu mu yi tunanin Najeriya Najeriya ta zama ta farko duk shugaban da za mu bashi ƙuri'anmu mu mu tabbatar har ga Allah without sentiments cewa shi zai rike amana. Shi ko wanda ya kirkiro da shirin wayar da kan matasan Aminu Hussaini ya ce Amfanin demokaradiyya shine a haɗa mata da maza da matasa a harkokin gudanar da mulki don samun ci gaba mai inganci a Najeriya. This is a conference we are organizing towards the 2015 general election to do more of enlightenment, to tell ourselves the truth, and to see how we can put heads together and vote for parties based on the ideology. Aminu Hussein ya ce wannan taro ne kan zaben 2015 mu gaya wa kanmu gaskiya mu kuma ga yadda za mu haɗa kai mu yi zaɓe bisa aƙida na gari. Matasa da dama ne daga addinai da ƙabilu daban-daban suka halarci taron. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.